واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba fasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yana yi bai tsohonce hon inan na tafi shi da gubai yi ramadan itira alisalasalam da ya kocin da ko bai tubuwar da guniji na ji daidai gani bai tafi gwa bai ni iya tattawa bace ya bayan gobe gute bayan kalandar shamsiyar ga insha Allah ya laki be karatu ba ne gitsu wani mini suratu yunus wani su ku yayi muwafaka wata yi ji pade mu ba na de kabiyanu ko ci wani libon so ba ne gikiri ci wani ga ayayen shi ba be a to ara ta jini mini suratu yunus lana Allah tabaraka wa ta'ala mai ti bayani a yi bayanin da ta ya ti da rububiyyau ke lalle ya ego ta yi amfani da wasu kubu da wanda ba zan don da ba don don ma da yaka al'umman do da yaka lokacin magada bin ya tafa da ba kuma lafiya majalu bin wa ki Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون الله تبارك وتعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم ومرميه kul anabi gaya man ziga aya ne juyo ya aya yan ara ta diguba na mushriki jiga wa na mata hadha alwa'd in kuntum sadiki eto to ga man ziga aya ne ebebe bayani wa yaji daga na ga lokaci kike to alkawaliya azaba na nabi ga lobe jina lokacin likita a azaba wuce a biyu ko kuma ba fassara da cewa alkawali ki ya mu wuce na wani gbe na bejin gama a biyu na lokacin likita alkawali wuce to a tsawo ki ya mace a biyu ga su kudu da hannun suna gugu ya ga kol na ya a ra'aitun iya eh, mi labari ga ma'ana a ra'aitun yadda ya ina ta kuma bu bayatan abiki azabai allah wuga da biya ya bayatan bai shi ne zai kwamin bai yadda ya ga eh, a to ya ga liya da azabin coci duma na azabin coci da zai haibe shi auna ara ko kuma da bai gidi na za yi stajin min hul mujrimun ki yana wato al mujrimun da eh, ne je ele sokoba na ki yana je ya na ma ji ga damina na damina azabu wono wani to Allah ina ta kuma azabu a azabin Allah wunga da zai bayatan ya ni ya biwi da ya shi a wani aran ko bai gidi amma da mirna da minin wona minin hun mujrimun a ga da miri wona ya ko dai da tun azaba ko kuma da tun allah a cikin majalin fassara guba a yaci sana yayi babuna gan egagbiyan ma za ya sta'ajilu min hun mujrimun egagbiyan yo na manufun tawil ki ye mujiri miji zane je lotu sokwani ki e hmm? ga zabe e ga zabe yo lamari a zaben wa gota tuku ba na wajen yana zaje ya sai gota wilo su kuwa gunduwa gana zaba je ta canja da ya gaji mu gugu istifamu na littawi man jike sai to a gan asali ya ga mutanen ga kul ara'aytum ita khitabu iliya ina ta kuma azabu bayatan abiki azaba Allah wa gabbi ayi bi shi ko bai gidi ne wala je je kwaye gaga amma duk kuma mina ga ma za yastajilu minhu almujrimun aga na da gaibatu a kan je mai tila a cije siyaku uslubu ya gan a cuje bada ghaibatu daga khitabu ba sai dai boye da bayanin lakon <clears throat> ya yi jidina amma jidina wa ga ma za ta stajilun fi gairin qur'an ga ma za ya stajilu min hul mujrimun sai gogo <clears throat> wakati zai je ga zabe su ko gufu be fufe ta wula ke ne ya zaba na ya ale ga ga aya ji dabbobin su kula bayani da zilla yi misali suratu ghafiro ya zane ji je ga ba su ku bayina su ku ci ga ga falan mara ba sana qalu amanna billahi wahda a su ga fe je ga ba su ku bayina ya ji imani an amma idan ba su ku bayina su ga imani ji amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushrikin ya ji kafirci bayina fe la fasu ku ba ci dai shi zanan so ko ga falam yaku yanfa'u imanu imana jafani da lamma ra'u sana daga na da saban ne bina ci ga imani tana imana ci jafani da sunnatul lahi ce ci farqala fi ibadi wa khasira hunalika hunalika kafiru kafirun na ga ya koyi ne wanda zai bawo juju wannan ina ga ga imani je maji da lokaci ba za ba ci to kana na ga ga abun hotel ya za ba ye bin hotel wa imani jina

zumana ba gada cina a fi mai zama waka zumana ba gada cina mantun bibe ya da ji imani biyu lokacin nula da ce ga kan azaba su fa dai kai ji imani ne ga imani a hijin a da wuce ya don a da bin ga imani a hijin a hijin da su kwaya al'an kila ita ji imani bayan ne kila ita yi ga ma ne ba ni na zaba latuwana wa karkuntun bi ta stajino al'ali ya fe jiye ga azabu bin lokacin wula can ala na ni ga ne o fasara ku ba ga mai jiji ta yi nabo ne ni ka ila bi dana sun malagun ya atifa da da mana tartib gambe tarahina fasara ba ci mawaci ko wani jarir da zagal bai da min ya jami'ar bayan fi tawiri alquran ne ke ga mai tafsirin tabari na mai ga ya ga summa manna wato mana san mawju samma da su kwazo ga mutari samma amin samma wuna yunalika sun ga summa na mana yunalika ma mana samma ya la'u bi ma'ana a fun mai zama waka amintun bi ka e ci fassara wuce ya gaga ba ba go da na ba wuce na zaba ya su kwe bayani wai ci biyani na ga ya ya ga ya ji imani al'ana kwani zai lai imani ya ji o wakar kuntun bi ta stajilu alali ba to ya fe ya ga azabu fu be ba ba fassara na daidai galaba suna wafiti a da ba zai goyi a ga al'an asalin al'an daga al'anu amzatul istifamu ci gano ko ke yi al'anu ba ni balara da yajo lafili bai ga ana ke yi ano a ga hana ana bai hana ma'ana nudu so fi ne ana lokacin yi lukun ngake ya hana to ana to galiba na mu gadon caji al'ana bani kila alin mu gado a ga yabu da buji tawi ruji tahwil ruji ba daga filiyo da ismiya waka daga ana ya kan yaku wani fili ma ma'ana hana amma ga alin ladu ma je suna baki mo alin mu da ne ne je alama ce sunana so a su nan gano na su kuma haji al'ana na haji ba daga fila wuda ba ni su galan manzi daga na amsa na shiga na waye amzatu yan alina yi amzatu yan amzatu wasu amzatu wasu ma ya abe ke ku da chabo dana so gala ita ga gan a al'ana so a ta amza yan wasu ne ngai lada dugan da lamu a caza ga al'ama ya baki ba ga baki ma mu saki ne na mad na ga mai me tadbiri je ga ga mad mad lazim li kalmi al mukhaffaf ko wani aju dugu tsawon ya baki bo ya bai wa ga ga ma'ana istifamu da bulutuya abuna ga ga al'an bi gan zai istifamu ga wayo a ke ga ga amzatul istifham ma gula ga amza ya asali amzatul wasu ya al'ana wai to amma gudi nga tula kelele ga wai gyona bale da jin nan bai da zo bayan suratu yunus al'ana kada kada sata min qablu ka kunta min al-kafirin ko ka kunta min al ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ثم قيل للذين ظلموا كان كان تشاتا بكن ميدان تشي بلا كني aga ke kpa bi نيو kutin na yau aga bi na kutin na ma'anoyi shirka ko kuma ebe na istila da za ƙur'ani wani ku ga a zulmu <clears throat> ba na coce ga bikin tara na bi lukumanu na wai suka da lukumanu mikni wa waye zuwa ya gune ya ratu shirik billah inna shirka da zulmu na abu a cika mai ke yi kafirci ga zulmu ida bayanin wuce mini suratul bakara Allah ta baraka wa ta'ala ga ya yi wa na amanu أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون سيبقوا زاقان جتينا بلكم ebo kafiri na jina ko ebo shirka na jina fe lai ba ko bacina kila ga dai za ga ga dai wula beti ci bina wani majulo man jiga khazanatu jahannam da ni je panana aga ga garga yi ga zuku azabal khuldi ila azabai begen na dangwalomi da tufin azabai na hal zauna illa ma kuntum taksibun ba iyaye iyaye gaba iyaye gaba sai na ji dai daga ne bai tusa kwale lona na ma zige ganna na gagan zuku azabal khuldi mu yayi azarfiyatu zamaniya lokaci ci a gagan na da ga na fi azaba yi beben no a gon ga yi mal kiyama ga azarfiyatu zamaniya ga zafa kiyama malaika ne je panana a gagan me zani ji fi waye a fi ji kafirci na a ga fi azaba yi ena azaba yi beben no ngba ile ga baya yi. lai ga gbanda a sai na ji daidai gani bai sabon yi na na'am wa ya stanbi'unaka hu i wa rabbi innahu lahaqqu wa ma antum bimu'jizin wa yastanbi'unaka ahaqqun hu kafirin sai wa labari bi na istigbawo kafiri ne wala labari mai wa nabi da alaihi sannan ne a hakkun hu kiyama sauti ne ga gudana gaskiya mabuyo da be kul annabi ga gaba i e da be warabbi miji kutu be to je mi da be da hakkun gaskiyo amma antum bi mu'jizin ya fi da ma gwana ne ga ga shakka nan da bai mushi da kiji ka girji ji nan gala ce biya na bai gaskiya mugu yau kiyama wuce ma maguji so ko cikin ci ga na bigun ga gaga iyi wa rabbi ina nan waye harafin ijaba kem na waje wa gaga na'am na ci gawa gaga i ko ga gaga i ma no e na'am eh <clears throat> wa rabbi mishi kuci bai tsoji man shiga mini yi aisar tafasiro a sheka aljazair wani ga aika ga na ne ugba da wani ga zana ji a jini na wushi kuti o ka ga ga shi kuti ma ibo e a da ba kyawa ga ga lamarin na wa gota fa wallu be tsaya eh wa rabbi mi kuci ba coce ni gaskiya ga me ga ya wani a ga kiyama ji wale ke wannan annabi shi kuta a gwanna su kuka ga bi shi kuta a ba annabi ci shi gana ita matsala ya kiyama wani irin cika ke ji faruwa yi surutu ta gabun ko zaman da zai na kafaru allon yi ba fi kun bala wa rabbi zanen ji kafirci ne gaga a ga a na kyan ishe gaba wa kan a ga rayuwa ishe ji wani zuwa ni da wani a dai ga jiya jalani shi kenan a ga cikin a ga gigo mai fika bari wanda cike da bawo biya a na kiya kiyama kone annabi ga gabbala eh wani babu jamfani bai bale babu ga i wa rabbi eh, amma suratu tagabun gabbala wa rabbi eh a ga kunaki miji kuti bai tsoce mi la tuba na a ga kunaki so ale ga gana tuba afunna mu ga jawabi ya kasamu sun malatu na bawon na bima amintu amma yi labari tuna je mafi je wani wa zalika alallah ya sir lamarin wani fun ba su kona sai jawabi ya kasa babu ne inna wula hakkun ɗan da gaskiya na kiyamaji kuma an tubi mujize ma gangwa kemina annabi sallallahu alaihi wasallam da umurne su kai wuji kuta kafiri jiga eh ga kiyamaji nan jukuti bɛ Allah ka kiyama jina a cika ka to kafin da to jukuti gan ee a ma a ji kiyama wuta wale zannan da a ji keke jiban annabi ga bala wa rabbi i wa rabbi mi jukuti da to ce mi a ga kiyama ji amma kafin ji gan wa aksamu billahi jada imanihim la yab'athu Allahu man yamut a jukuti da to ci da Allah matuka ya kuti ya no zuwa láyé ya ba láwọn mẹ́yẹ̀ mai mutu da na ga tuna su kwa nokin ba za a tsau ya Allah kú tí kafin káàkiri ne gama na yau ulo bandwa cewa walau an لكل وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولو أن لكل نفس دائرة يندن لتمنهم بنكو بكافرتي ومنهم تمنكو بشركينا da yunga dima don ardi na da milikin tana lalayu ga a sami no gani su so kwe kya za ba Allah du ba lafta da bi ayu da ma ma de min sa ban ga ji fa kiyama na ji faruwa na ga da wannan so ko ga yi ne sura ta ko suratul ma'arij ko yubassarunahum <clears throat> yawaddu al-mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bibani so ko ga wanga zan di lawo do ja fe chino ile jina da chingile ge chindale le ege chingile wato ege chindale le chingile masa yi gube chino zile to basaru nawo yawaddu al mujrimu zane lotu de de gan china e lai ba su ko ba ci wani kafin na. wa fe ju gudu faga ga law yaftadi mi azabi yawmi idhin bi bani e ga gwa minu da sake azabai kiyama lugwa

wa fasilati allati tuhi kai an ga yi ga wa ga gadan jin ji ula kwaye kan soko adan gina ji pata ku da alfi na gudun ba wa man yi wa fi jo na ala kwa da sun da ya amma wa فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ana yi ji kafirci amma tutacin kafirci ba bana agwagwa gwaye na shakin fatan ya zaɓi zinariya na bi ma'ana zinariya ga gashi injin na bayano kafirci gaga so ko zinariya na na ala samini mi mi ga loye na ma so ko ga da bi kun ga gaga wa samini bai dukiya wuce agwagwa ba أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناس وما لهم من ناس azaba na tana gazi tabbata amma da dara a ja taimakona sabogo law anna li kulli nafsin zalamat ma fil ardi laftarat bi rayin do na timin yumbi na kuma kafirci da shirka yana muka de na shakin nan tulu saminu laftarat bi a gugubwa a gusu samcin gugubwa wasarmu nadamata lamma ra'u al'azab amma ka su so ladar bonketi a feti da bonkeso lamma ra'u al'azab lokacin aka da aka tayi da azaba yayi bina zija feti da bonkeo mai jiga zane je ga babu na gai wa sawo arruasa nun san sai da ji laza angi fe biyo a cinuba da zata yi bayan su kuma tuci wana aga ji kai gaga a fe lansu so da rabon na dama ta talan mara wula wata aga su so da rabon beti amma man jiga su na ala da rabon beti na mun jiga ta ci ba ci gaba idan na ga da zaba wani rabon beti wuce a yi soya ga lokaci na ta yi lazaba ya bayyana ga a fitira rabon kifi kinyimbo uso a lutulayin a mai dana aga ci da zaba wani to a feti rabon ke tafin yau a kuma ci gato ce ga yadda mini suratul na ko kalu rabbana ghalabata alaina shukotuna wa kunna qauman a kai ga rabbana tsoci yi halaba ta alaina shi kotuna ta yi? kaddara da dina da za ba daga taba litayi nan gaya na da tiba nan. ko ba kauman balina a tafi da na jagi nan rabbana akhrijna min asu kwai wace yake azaban nan duba fa na fahimta ba inna zalimun yi gadda yi shi itike bida yi kafirci ji bai shirke ji. to kan ga yaje bi na kuticu amma ai ya da mai ki da yaje so ko ga da mu ci da ba ka la sa fiya wala tukallimu sai bugu wasan na da matalin mara abu da azab a ga su so la da rabon keti lokacin na tai da azaba yayi bi na amma azaba ga ci a ta ci na mini ba azaba wucin, a ya rabon keti zuwa yi ko kuda bai na bilkis so kuma ga mm, hukunci tsakana bai ta adalcin tsakanin zishibo daga tsakanin arwasa walmarusi marmusin tsakanin almatbu'un wat tabi'in so ko ga hukunci tsakanin abu bilkista ya ta adalin cewa ko la yuzlamun mata bi na kwa to ba ala inna lillahi ma fis samawati wal ard Ana ashirin kwaiku in na ma fi sama wati wal'am yadda da saba'o kpa ta kinna Allah wu Su kula wani yadda da saba'o kpa ta ta kinna lai takrurin rubiya ya Allah ta ta ana. Ana ashirin kwaiku in na wa dan layi hakun alƙawani ya Allah wa gaskiya wa na sararin layi a lemu amma duku dukun zamanki su haƙƙi a can. eh ake wa gaga alkawari na sokoji gaga ga kiyama jina gaskiyo ya ale aya wuce ne bayan suratun suratul nan na toce ga gaga wa aksamu billahi jada imadim la yabafu allah man yamut so ku ci gabbala wadan alai haqqa alkawali ya gaskiya mu ta cin mu na wujina gaga mu ga kiyama ji walakin aksara nasu la ya'lamun amma ko ko an gizi hakiya kenu ga buga ga kya su ga su tana da gugu ko zan yi biya da alkawli na su ko busha li yubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fi wa li ya'lam alladhina kafaru annahum kanu kadhibin su ko ga ga da wuci she bo, e bo wude bulun fe la tuwe bayani ya zaga ne je cire da baitul mane kiyama na kyawo ga lalle kiyama ne ci yo su ko bo ebo makafiri za kyawo ga yadda eh, na ji gani be kiyama yana a ya fi annan kanu kazibi na fi gama na su cayo ita yadda na ji gani be kiyama yana kyuwa huwa wahiyi wa yi mitu wa ilayi to jaru wa yuhyi wa yi yumitu Allah tabaraka wata ta'ala ya ci ne don rayu na gama ya ci na ji gwara ya biya na ibe rayu na nan don rayu na gama ya wuyan wa ilayhi turja'un Allah wuce zama ya ke zuba da tso ke mina aya na shi zane ga ga ita rububiyyo na ci gato ne ji tabbatar rububiyyo adda zane eh, eh, dan rayina sai Allah amma da ne goyen rayi bayar ene eh, da rayina sai Allah su ku ga yi mu'yo ga mai mumito wa ilayhi turja'un ga mai ya ji da to wala takrir don wani be ya akida ya ba kelele su ko ga kiyama jinan kyuwa يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس يا إذا وانجي قد جاءتكم موعظة من ربكم lalle wa'azin da bai da gamfanin coci ego wa shifa'un da wuse lima fi suduri ya batun da jife mona wa huda be ba wi wa rahmatun da ya gwi lil mu'minin ya zane je izayi ni jina kana ce ga ya suratu suratul isra'i wana wa nunazzilu wa nunazzilu min alquran ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu zalimina illa khasara kelalle musu ko ga joci qur'ani be qur'ani na man shifawo yo ebu suro ye bata ye bashi wa rahma ya musu ko mu yi be wani mu'minina hada ne ji zai mani jinan wala yazidu zalimina illa khasara qur'ani ma mai bi azalimi yan dan da sai su suya ana ji ji ma dan da sai su sai sai khasara walau ja'alnahu qur'anan ajamiyan fussilat ayatu ajami wa arabi kul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa annabi ga ya qur'anan wale da dana lil ladina amanu hudan wa shifa e ba wu yo ya amma fa wallazina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama tsana ji imani be so koya na qur'ani wato fi adhani tubazu waqrun so koya e babu tubabu ma duba gaskiya qur'ani ga tubabu wa huwa alaihim ama e babu kur'ani ga fe boya wa kaya ulaika yunadawna min makanin ba'id zawanci je ya daga babba ko mawa. sai gogo amfani kurani kan dondo wuya zane za yi mani na ya e za ku da yi mani a kurani jin amfani wai ke duwe dubbe kalan goma za wala yi zirbi zalimi na illa hasara. ale ga dojin da su kuga ya da cabai suratul bakara alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil e ba wuya kurani e ba wuyo ya zane je su la su kona نعم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله أنا بالجيان بفضل الله ببيوه توتي رتي توتي وبرحمته كيف أغني بيقوين فبذلك فليفرحوا بأتي ويفايموا wa khairu mimma yajma'un bai wani su ko bai goma ungiya ungiya ga yana ga ku ka fata yayi shana man jiga fassara jida zaya man jika kai ti ayan nan kul bi fadlillah wa bi rahmati e ba bayani na man wace ko sahabi wace ko abu sayyid al-khudri da ibn abbas ajina a ne kwa da fadlullahi na ga ya alqur'ani kana mai kwa da rahmat rahmatihi na ga yi alislamu sai ba bayani na ba ni kul annabi ga ya ga bi fadlullahi ga alqur'ani na millaya ne wa rahmatihi ke bagan da musulunci ne bilajira to ya ne fa bi dhalika falyafrahu wa yanju ma ya fa ma jana dawana ebaki bo qur'anin na te bagani ba musuluncin ne wa khairu mimma yajma'u ga gana ga ku ka bata yin shanu amma fasara rake bayin be daga ba abu sa'id al-khudri ke ba ibn abbas be eh, daga fadlullah ya al-qur'an kin na gari ba sojo na rahmatihi ngai na sokoye lafe an alakun ahla ngai na sokoye lafe zama qur'ani zama qur'ani jina an alakun ahla sokoye lafe zama qur'an dace ngai na goye fahimta bana amma da fassara na ta bayan shewa alhassan albasri da mamaci koga a dahak ibn muzayin da mujahid ibn jubair da kata da ala fassara bai ga kul bi fadlillahi wa bi rahmati a ga fadlillahi wa imani rahmati wa alquran ba ne ga kusa na ji kawai aka siye na abu Sayyid al-khudri ibn abbas ka ba sojo na ke fadlullah imani ya ci ebo imani da sokoji ya yi wa bi rahmati bi al-quran dula ya fa bi zalika falyafrahu da ya ci mu ya daja ya soko a fayin mu to amma bayani ta ci da mu na mai na da khairu labi na kun juya da ba mu mutu kun da amma yana mai ganin gai ga gan tun daga ba nasu kowar ga ayan ba tun daga ya yi wannan su bari ja cikin ba wa izatun ga mawai ga tuci kurani kwan faɗin layi kurani kwan wa bi rahmati kurani kwan kurani ga yi wazin ga yi rata ya suku ga yi yagu ya suku da kurani ci zai ba kurani ci maga wani ya faya gwanin da gwanin alkhairin kurani ci ga ya fata ne ga ne ga yi ya kare shi tam idan kalitu fassara shi da wani kaka ya ji fahimta ga gan ikhtilafu ya fassara nan wani ikhtilafu na manje ga gan ikhtilafu tanawwu ya mana ikhtilafu ɗin guba a da ikhtilafu ba a mai ikhtilafu tanawwu ina ji man na shi ga ɓata na uku dojiya uku shi kabo to na ga fadlun layi qur'an ramati islamun to na ga fadlun layi qur'an ramati sokoi sokoi lafin za qur'ani jinan to da na ga fadlun layi iman ramati alqur'ani na to da na ga pata ta fadlun layi to ramai soko pata alqur'ani ga kwaro ibtilafu na ibtilafu ikhtilafu tanawwu e gode jikabu ke gaye bayan ya da kan wai ba bayani ne jau ɓata na ilawai su ƙur'an ilawai su ƙur'an da ya ce mai ya da imani ya ce mai gaji zaba ƙur'an wani ɓata waje fasara nan waje ni bayanin to ita ya tilafu ta da da ba sai da ji wani a sai tilafu ta da da yana a gan wajen wato ce ga bi za ka fani ya fura hukun aha beni min na wuce yayi ne ifi fayin ba man za ka na su kube ya wannan isharu yo ya wahid wal ithnain wal jam'a abe na ga ƙura'an na ne kwanan bi mawuyi zai tafadlu layi turamatu layi wani bi zalika ne gikin ya qur'ani wuce waga daga qur'an da kwanda fadlullahi wa rahmatullahi kiyo islam e guba wato ya da wani ya gini nina e guba ba wuce bi zalika na ishara ya mufradina e ji ishara ya musanna sai bugo zalika na gikin ya guba wa. ejuwa ci mini larabci ga bi zalika gikini ya mufrad kuma gikini ya ko kuma ke gikini ya wo, abe ke waga ga qur'an fadlallahi iman ramatu qur'an eh da musulunci je ba e wuta da wani ya gini wuta tu jamuwa wani zalika gikini ya wani ai ta larabci ce zalika na wufe la ya ji amfani bai yawon ifradi na a da ci ifradi a da ci musamman a da zabe ci kyanwo jeju ɗan mun guyi fayin ba gani da yi na dawa na fayin ba ibo su kwakwara ne ki goya wani wa fi zane ta damu fundun da ya kwakwara ne fundun da na wa fi zane ba ku ɗin wani tube da kurani na sai fayin Eh? gaci za mu ci ilai na wata kila ka kur'ani mu ba wa ta ka ta kuwa da ka kwafi ne kur'ani ya amma yau wadda biyu tsaba yawo galle na sokoti ya zamu ci da yawo gayan zamu ci da yawo ma faye ba da yawo yi wani sokota na kur'ani ya wo mu ba wo mai ci ƙoƙari tu na biyu gwargwado na faye ba faye ne gaya na sokoti ya wani gaye zaka na sokota dukiya ya yi ilimin ƙur'ana na galaman ziga alfar yin kufan <coughs> ba wato istilawar ƙorani ƙorani ta amfani da kalmar ba fai ko waje itlaku ya fara kuma juji taklidi babu juji itlaku misali bayan ta yin kawo nan suratul kasas inna qaruna kana min qawmi musa fa baqa alayhim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة إذ قال له قومه لا تفرح فلن لا تفرح إطلاق جفر قفاية بما إن الله لا يحب الفريق سوكو ولا نزي فاية بنا أما ما زيكا جبانا جابي إطلاق واجوا أما تكيد دبو فرو نيباني فرو بطر ya gbafaye ya fari ya tɛga ya taga sɔku ba so tse wuce ga tse ke faye ba ya ne ba so ko nan ga ka sɔku ko nan o ale ba na tila ko a itlaqu aji dika la ta sɛ la ma ko wala fura bima bi ma ko tse e ga faye gbɛ be na sɔku la ye ne ma man ji ga itlaqu jinɛ ta su takidiyo takidi dabo e ba mano wato wala tafrawo e ga fanya gba e gba fanya taga da yana sokola to ne nan eh soko ya nema wa amadi da wa amfani da nema wace yake mi lati soko na wa wuce ga wa ke ji amfani da wace wanda soko mu wace daga wani fanya ba fada wanda ne e zai jawo min lokaci da wai jawo wannan wani ke shiga da fige ki wani fanya ba wani zai shiga da wuyan ki to goma ya faye ba ya ba faye na ga nan mu sai bugo ku ga ikla e ku ji taklidi da wai ba mana amma ga cu da karara wannan taklidi da bai bana ga fa bi zalika falyafrahu ke ko ai fa bi fa bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu e fayin gobe qur'ani e fayin gobe musulunci so mu ji itlaka so wa khairu ma yajma'u akan yin bafa yin bafa lamarin yawonai sajiya ya gaba ginan tabiru ne wakar da alkhairi ya mawafa amma lokacin da wani fayin badana gane doka su ko ba mu ko gane doka su ko ba waje yi da ne su kwanci ya zan zambi suratul hudu wani walayin azakana wa na'ama ba da zarra masat la yakunan na zaba sai ya tu'anni fari la farihun A' alu fe fahimu fe jifari fe na nuhu na don ta ah gurgube bayani na dabo na ya jani ya ni ya ni da wani gaggawa fassara da yi bebe yi na wuje ya bayi labiya ito abu sa'id al-kudri jimra basi ito a shek alhassan albasri ito a dahaku ito mujahidi ito katadaye zane ji bata iza jayi wani ji ya sha ma mawacin kai tafsiri ji dawa jo bata ji wuja gani bayan eh? daga ranar yi sabita camu alawayi alabayani bayani ya karatun Kur'ani daga misalin muhammadu wani ki abu sai da kudure ki wani abbas na daga zane shi tabi shi kyasa albasri da da haka shi ba mujahid shi ka da shi lillan bayani ya qur'ani ga fassara wani daga masahabi ha wannan nan na kai ne ga wasu ina da no ga ta ya yi wanda zantin da ba ne ilahi ne kuje ne ga wasu na ki mai dalilin Ƙur'ani, sai tu min suratul a'raf kun حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قرآن قال إنما حرم ربي الفواحش so ce yungar laifin alfashe jaramu ma min minna wa ma batan ita alfasha ne ta filiyo na to ne suna patu su kula jin haramu wal ithma etilen bayan su goye tulefu su kula jin haramu wal baghya bibitu shishigi su kula jin haramu yazu dutu da gairu hakkin ga yati gaskiya wa su kula jin haramu wa an tushriku billahi ma lam yunzil bi sultana ezu la yun pasoko pati yana so ko ci wujando da tuwana haramu su kula su kula jin haramu so ko tiga to wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu ye be ga ga no baye so ko ne ne da kike wa wa ga ga waji ba so ko ba so ko ga ala ne ma so ko ga ba ba allah ba ya ga ba no ba so ko to mo ni ne to mo ni ya wa ga ga mo ni tije to ga rayuwa ne amma ga ga so ko ga so ko ga ji mo ni kije ga ko so ko kun bi fadlillah wa bi rahmati fa bi zalika falyafrahu da su ga ji mulki wa gargaye bi titacin waje ba su ko ga su ko gam man ji ga suratul araf na ya da su ga lauci ya da su ne so kwa mu na ji tsakani shi ko gani da ya su ji takawuni lo ba su ko wale wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wuce ga wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu ebe mu de bo le ta bona de su ga mo lu ju ya ba su ko ga na mo su ko ga na ti le ti ten ya so ebo go i ga ga ga aji e ba su ko mo je ga su su ko mu bayani ya ga ga ya ne un ga ga ji molidi un ti su ko ga maja ne mu mo ju fasara e ko na wa ga ga na bi ju fasara ti ma na molidi yo daga don na da sauki wani muku na da sauki gami ne daga kubatatti wani muku wanda daga na da gaji mafasara ya ce wani ma'ana maulidin ida bukata yau ga kuwa ya mafari annabi sallallahu alaihi wasallam nun gayi daga da su kai daga fan ya a fayar annabi an umarni umarni su kuja gwada nan annabi an tuna tubo wanda ga ga eh wa tuna tubo ya ita kuma maji maulidi a shi ya san wanda ga mun tuna tubo ya gito so ko aja annabi muhammadu foro gaji maulidi wa jayi eh so ko da annabi ji foro ji ga ji maulidi ci jan ya tace ma ji fara da ba ne da ne mai rasu mutu kina sai babo babu bayani biyo litafi kicibo a disi kicibo ga ne bi fassara ya fadu zalika fal yafahu ma na maulidi ena lan ya ga damuwa ya mu jiji maulidi damuwa yi bani ena yi damuwa yi bani ga yi e ga wato na ji e da basu da basu ko nu ga ga damuwa yau. muje ga hukuncin maulidi ya wani gabanin ga ko maulidi kiwi na amma kila ya ji amfani bi aya ne ga su ko ga haji maulidi eh? adda zai gwada cinki na fasara ci nan ɗan fili su kuma ya gutan ebo abi to rage wanda ga ene ya gada nu jaja na litafi ba nu ba nu tafsiri na gabe bi ga maulidi ko wani wuce bayani lawo daga ba salfu salihu wa lobe uji game emi koya mati game ga kiyaya amma tilla su koga lamu ta haji haji na ga ɗan labe ba nuga ba kaba kibo zanagan zanagan majinya kurani mai ni to haka kin kai ga to layan wabe ba nu bana mi layan mi ba na mi bana gaskiya ya to goro ma ya musulmi jina dana so mun diga ke ya kin da ya ja bara an ganin ya gunga fili so ko e su mo lati ro daga waje bayani ba na go ba ga gan mu di dige kwa da ya ne fassara da karara na ne jina ko kuma a sarfu sali jina wa bi abu da ran ba fili da dole ya ga go be ke ya ji ja igula ga wo a wi ba ne kada ya gina uga ba su kuma su kwaru ba shaitan ji zama yi ji zama iga daji so ɗan na yi ga damuwa na na wani e gaga da ba su kwaye gana su ko gana eh fa bi zalika fa yafrahu wa khairu yi yajma'u lamarin da ci ta ba mai wanda ilan kalitu mu da mimanci sarai sura ne yi ji tura na sura kicuro suratu yunus makka ga tuya ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cin da layi ni lokacin ya ci isra'ila ga da ci yunus zo kayan ci wood kayan ci yusuf ijira wato ijira na sallallahu alaihi wasallam a coba kan ga mana ga cule e bai ga Gana gwaka ga na isra'ila ne bu mu da jinan sallallahu alaihi wasallam na tulo mas tulo tulo baitul maqdis wa miraji tulo baitul maqdis mu ci ji isra'ila daga baitul maqdis lo sama nan mu ji faruwa ijira eh dubuwa na bidiya gobe ne a eh, wuce annabi ji da makka ko kafin jinjira no go wuce aka daga suratul isra ya ci wajaje ya eh, gobe ni daga ruwa na da alaihi a sai ya fiye tuye daga wata kila suratul yunus na wuce ya gobe ni wuce ya gobe gube wuce da wuka ci ci yanda yi lokaci wuce ne bai ta da muhammadu wato a kinga lokaci wuce lokaci na a tias filio ne be mani gankewa ga annabi mami ma mani manina ina yi damuwan ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sahabi shi kan gano kyaya gagwagan da fitina ya kafiri na jina so yanayi na wato a cikin sura na da na wuce yanayi na gaga ya gaga min mana ya balantana ta gaga fasara ga adda zango ya ce maulidi ga adda shi filo ya ji maulidi kaga ganci wai tuba su ko <coughs> igamini eh tama eh, eh, eh, eh aga itoga tati tachuma ẹ̀tàkà méṣì ṣùgbọ́n nga ewa ewa nẹ́bí amẹ́làgá gajimọ́ ìdí wàláyì wàláyì wàláyì ẹ̀kànnà jẹ́ àjò ye ba wa tuwa ye ko tuwa da asma'i da usna wa sifati da ula su ku bi goya nabi Zan to wa majin goya nabi muhammadu don biya wuce ko ga yin lambar ya nabi muhammadu biya ko ga sa da kuce dole su kwazi ba mu za mu ci su kwazi ba mu ji lalace addu'a na shi dole ne ya bana sai gwagwa yanayi na ci sura mai bayyana sura kiyya da yanayi wala da sahabi feji kankana a jijira feji jira da bashe da beji e ji tunani kya dan wajen da ne kafin ji a ca ba lokacin cina caya na na ga ne bin mani yan bin mawai dama dama wai madaniya watakila tunanin na biyu a manji makka ba miji yanayi na ci na ba a ah, masala ya maulid masala ya na ngwayi laye ti be kuga baba etugo so kwa musulmi ji gafi da uba pataki manji man shi da bai tuzo magaga mori ji deji uyo man da bai eh, tuzo magaga ah, uji deja gwakko yin zane shi kaga cin maulidi wani abba bayani yan man shi kakanya mawaci ko a shaka bakar jizayiri ko kan tafe ci maulidi wani yi kaga al'insafu fi ma kila fi maulidi minar gudu gulu wal jahaf al insafu fi ma kila fi al mawlid min al wani wal insaf wal jahaf wakata alita umakida ne ya bakar jizayir mayam na ajin musulmi da gowa mafundin da ya amfani da yana wuga kagan na wuga kalita fi wani darayo shi da wani wani mamaci ko da jiwazi izo kama pata kiwi wenu ga yati mawlidi wani mu ga ya shi dabanin goyo gigana ete tun don da ibada na gada a wani gigan kya jujina lokaci kici mai jiwo eh kya jujina lokaci kici mai jiwo ebo kima jujo Mu ga da ki musulmi ji fata wace cale kan ne ji molidi na ajiye ba na eju eju iri niya eju iri niya ja bakar jazaira shi ka bakar jazaira mai gadar na nisa eju iri niya ba sallah ta ti ba ga yi na bawa lo yi yawa ga sallah ya shi kaza ya kan me ya shi kaza shi bawa ga gazi ne fi shi kaza no akere ne ya shi kaza shi ba ta yi ni wo ubangi ki bo mu de boko mu da sani qur'ani sunna ne mu mu amma daga na maulidi mu da sani ana annabi jan sahabi jan tabi jan asalafu sahabi ba ta da lejina ka to aya ita tana ga daga ya tunye to maliku muzaffar wa a sai na ji ajini lokacin mu muhammadu wa na zumagun da fi jini kashi yi nan ne ya gaga yi jini ya ga mu muhammadu ya ga kwaki ne ga sahabi ji ya gai da kwaki ne ga imam maliki ji na ita bi a tabawa ji ne ba su ba goyi ya kwaki ya ku imam shafi ji tun na mawaye bare bayana addini ya benyi na wage ga ga dola wata da ni ta fi fiki zuwa yuri wage ga ga <clears throat> sallah janaba bata ga wala ga ga addini yo no wali babu fi ta fi fiki ba wata babba ka tule ayoyo ashimawo kawaido mutasa bata littafi kici wata bale littafi cirki ya addini a gan babu da babu da a ji bayani a ya addini tuko ba na tuken ne ya ji shakpata na tuken mai ya na en ya da muhimmanci da di a lada da littafin na jibwa ɗan ya ji hankali na igaganya abu igagin shi ga ijo kwata adda zai ta amfani da jiman nan in da kuma ajin amfani amma da zai je ku da jiman nan in da kuma ajin ku nan hankali da man shi wani a ciwuna a ga daga a ga yana a kiti a a ga zai shi biyo a na wani zai shi biyo an wani shi shi zanen da wani wani kuma da ya ci ta ci wuko. Nga ya ji zuwa gama ya ciyo soko nga soko ga ya da do asa soko a ya wala do tiye tuna wonu masa da wayano ni ya tu sallai ba ni ga ci sallai ya dalada da ba ki bo soko san sallai ne ga yijo yi ga fa su ye tiye ga ya dalada e ba ki bo soko sa azu ne ga yijo e i no wa ti mo ni tina zi sam ci do do wo yo jo ene ye bi ga na ga ga a yi wa ɗin ga nan akin mutum da su so kwa mu yi cire da da batan da ke wuce ne so kwa mu bi boyi ga da mu mafi so yi gogo to ba so ko iga ya qur'ani ti fassara ɗan eh, na nabi jiyawa nan fassara na zai kuri cirki jiyawa na gai ya jiyu nan iga jaji iga jikin mutalin na azar wani man kana fil qur'ani bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu min an-nar wa ga qur'ani ba wace fassara tun tutoyi akirbe na tutowa a nabi sallallahu alaihi wasallam lawuya ne ra'yi ji ta cin wala biyo a ga wato wai cin gomi ne no eh ke ga yi jinjin da asari na. zina a shekar ismail al-ansari min littafin ko faslul kaul eh faslul kaul ibana ya shawa mu ji da min littafin ko wuta da bayani yan manna shiga mun ji gelo wa wuta ki ba ta kudi wuci da bebe bayani manna shiga mun ga mu ta wuta ki ba ta kudi min faslul khitab min faslul kaul faslul khitab na ya ba wani fondondo to wujen da ke zoce wujen na wala ne ba a ca ba ga ne ji wujen na wa ma ci ke kin ga zane ji wujen na a ga wa ne da yi ci mo waje ba mil kita wa mutana mo la mu tiyu insa akabe ki ba ga mo li ti ta tinya law kana khairan waya da khairu zai kwalci miki da shi zo ma lam yakun yawma idin dina lam yakun yawma dina ina fi adini tuwa na fi adini na so amma mun ji lamari ne ya lade can ku har ya ji kiya da jina mai ji fahimta zanen gagagan ni kenan ga wuta da ya ci mu ekan wuce da ba abuwa ebe kiyama da ba abuwa da kwaci na wuji wuji na wuji ya waya ai jajan wani magagar dunja na wata gaya kwada wani ji waya lada boye a nabi muhammadu muna a wasu ya kowace na janabi la yi gani la boye wuna kulla asa abu kuma alai ajara illal mawadda ta filkurba boye ga qur'ani sanani boye ga qur'ani boye wa ga nabi muhammadu ikwala su qur'ani gbigba ga tule eh, alladhina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi ومن يكفر به فأولئك هم الفاسقون الكافرون ومن يكفر به هم الفاسقون so mun ji ga wuya idan lokacin da cewa ya zama musulmi ya bukata emi guna ya bukata yi hakuri bai shi yana waje fahimta na milajin fahimta ya hakuri tudu yi mu da ya ga tsakani da su kuma ya ji a ma da ake fi da sai ko da yayi na na ka sun doyi mu ma sun doyo ka sun da kun gamu addini musulunci da addini ke wuya addini zaman lafiya ne zanen jina wuce fi bo ba a kada tu a kada ta kada tu ba ai da ta yin mutu ga ba kada to rugo ma ya dace ga mun kenan ma ji wannan rugo الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا وجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون كل أنا بقاعد بداية أرأيتم يا لاباري ma an zaba Allah wani lakum bi rizqi yana so a yana zuki gina don baji da da gici ci ka ji an tumi na haramun wa halala ya da cince ce wani yan mu ga haramu ne so kuma nuna haramu ya ya da shi bayan na mai yuta ya da shi ga halal ne tumi na haramun wa halala ya da ci ta nan nan haramu nan halin ne alani ba can yi cuci so kula jara halal ya yi kun Allah wa adina lakum ah, ya ne Allah wa fi da kuma so ko da ji izini a yayo eh, ele ga nan ye ga nan wala na etun eh, don do ge wa go waje la da ga go waje la na bi wujja ga so ko ga ji annabi Muhammadu magaji wo mo je bayani yake mina na Muhammadu juna sa annabi ɗanan manya risala ka yi da gada wani wa imani ci la ya kuma alkohol bil imani ko eh illa bil amal e ga na wa gaga wa imani ji la ilaha za'a wani wa shefa sai mai tuguri e tuguro to ma shefa sun lu ji da bi muwafaqati sunnati nabi sallallahu da sun lu ji da bi sunna nabi muhammad so ko ga wayo wajibi annabi ko wajen waji amma wani wuce na wajen ke muna annabi ko wajen na abuwa ke da lada da. balita na wata na bicici so ko ga gawayo ja annabi ma ga gawayo ja annabi ma ji shi to ya waya wace da ya ci san, wace kuma ta lada ya wannan ga so ko ga kul allahu azina lakum so ko ga ji izini ya yi, so ko ga ji amma ma ya tattaru kashi so ko ta yesu na manata ale siya kuya ne gaggawa na ti mushi biki je gaggabe yau na za ja yan gici baci la wa jaru lillahi mimma mimma dara min alhamsu wal anami nasiba fa qalu hadha lillahi zami wa hadha li shurakaina wa ma ka kana li shurakaina fa huwa yasibu ila ba o ma ka kana lillahi وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائه ساء ما يحكمون a gan nan ya soko in ki tilatin nan ya soko a mai ya kuce aji dabba mai ya soko dabba mai ya kuce aji ziya ya damu wuce amma da ta yi tattau insha Allah ya na gana ya gyaru ya bin da ke taya mai suna ba su kwaro da kuma bayaniyar suratul ma'ida na gudun bayaniyar ma ji ala Allah min bahiratin wa nan ba ka ba su kuma bayani dai gina injinan su kwan fi yin kuya ba na su kwari biji ba ja kwari biji ba ja kwari biji ba ja mu na ne ko su ko da da su kai ta ta yi gina injinan su firdausi ne ga kuma ta ji dai gina gawa mai yesu ko ba dai yesu ko ne ikkiwa ne majan ga da ya tafi cikin wani karfin bayan yiwuwa da kuma yiwuwa ba su kuma da labar su kuma fadar da yi a ah, sha Allah min ya igagina dabanan adi zane gigan ita hukunci na asibu ga ji bayani babu da ga azumi ibadin yo jam'iyya ko jama'iyya ibadin yo ya zaka sai gogo ayyada ya ni damu ga wukutu sha sai shi a rukun shi da shi tuba ya goya da dalilin tan gurgwale zuma da gona ya yi mani ji ki mai ji tafi mani ya yi ki lalle ya ciki cizi a gai shi tin da na labu lokacin ranar wazo vitamina burkiti ciyin da je ciki ciyin da jala ya idan makanda ana gaigayewa a gama ne da mahu da gai shi tuba ana zibe mu talata yana aji ala ya wuya so da an shi zige bi ga bani wato eh okay afwa la de ko litinin talata so da bata ya dudu ga ya bita mai yi so yanzu wannan bi ga gancin yi aminci ta litinin talata na ki hukunci a yau kwamfatan alagai na bayani don yi na wubata gan aji shi ne conference ji man wace kwanaji ma tukuye cikin babu na akwaye kan amma na bayani ya gaji ya cike mina daga lamarin na tajin gurgudu mai ne zahiri ya kokarin na cikin na jiji ya ce a gaza ya ce recommendations na man da jilaya ne kaba aga ci bici da ilale ya so kuma ni ba ci eh, ye bapale ya e so ko ya so gogo min ya recommendation ja da Allah ya ti da ze be na ga be chondun da de ko bici ne wa cha zana e su bici ne ba ko bici ne ti ka fa wa wa da chondun da wazina na da ga ci ne ti chan sha ba no no fo na kalenda ga ya ga ne to fo mo fari na etu gici ya bali safi abu da bincike na ji ya yi tsale na ga yi tsala ce kanga so etu amabe ce na a kya na su mai titibe a nsha ban. so e fo na tafo gubba ya kalanda na nga yi e ya mafari e ya bayan na etu gici bai ji tabbata don baki lafiya eh so lokaci na ya bai gaga ya ta kalanda ya gaga tafo bawajin nina kan gaya ba ni safi abu oyi bawajin guba so a ya na wata zane bane su ga abu bawajin ne a ya wata zane da ji fata gawa yau e ba ga kokoro ne yau kuskure da zane zawan ji gamu yi shi ci kullum na adam khatta wa khairul yi na tawabu yi bicicinki ngai zaman in maga bicice ne wa da yire ki tubu nan kun su ku mine bo so ko zane ji chabezo kafi murniya iza ci za na nya tutu so na tuda na so kwa mun fe kafara mun fe mu ci ma kan lawo ne bi alimana daga na kwanda ni ya cirke ya fi kango ya leka jeje bai ta wani su kwala da gucu yayi amma ya gaji ha ci bi mu ita na gani ifi tuye na ifi tuye sannan ga ibe bayan insha Allah iga ga ga da ki dayi dima iza idan masu kukan mace na ce dayi diga ya ya dayi di ne ga lami tuwa ma sai zai shi diga ga ga efe dayi di muka ji dai daga ne bai ya na ga daga ne a ce wani to alhamdulillah ba dai yi su koyo kuma ji da idi ka sha tuba mu wuce kama wa gai ya tuba ji ya ti fata gama yau su kun family biyu wale ne ji faruwa na a yi ya laifin na zokuna e, gamba na waje dole ne e, ya ji bayani ina ji faruwa ya mun da da kama kama ya cewa gobe lani lokacin da ji laki wa ga gama burmiya disi na ji dabuwa ife le ga ga'a nga ibada yo ibada yin su kuma kin so kuma ga ya ju na ga ya ju za an gina ta abin la kai dan da ciya ya ya shi dan da tuba a da lokacin da to la sallah ya sallah ko eh e tuki ti je ga yi gaga e faru fayi no esu ga yi sallah ga eh ki ya yo zil hija ya gun tofin guwa ne ba ya fe la sallah yi da ba

amma bai ci na wake wadda yana waya ji da na son su wuyo wadda su mutu a nufin muhammadu a wamba gan gawa yi jire ya bane na iya gana da wani a wa hadisa yayi na ga hadisi na jiku ya ne laya ga gana yau musammukum yau mata sumun ko yau mata haku yau mata duhun a wa hadisa na ga na jiku ya nan na ga yi ga shi da ci yi tukanu ma a da yayi ya so ne yake ga hadisi na da bala'i ma ba kenan

ina haramu a kan yamma ah, shi na